الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين sai dai waɗanda Allah ya musu dace da shirya, to su kam ba sa saɓani wajen kaɗe tashi maɗaukakin sarki da bauta, kuma don ya jarrabe su da saɓani ne ya halice su, saboda haka aka samu shaki da mai arziki a cikin su kuma zancen Ubangijinka ya kai wannan manzo, wanda ya zartar tun fil azal na cika jahannama da mabiya shaidan cikin aljannu da mutane ya cika.